sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro ku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis tara ga watan Yulin shekarar ashirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa a libya yana mai cewa rikicin da ake yi a ƙasar ya shiga wani sabon yanayi yayin da kasalanda daga ƙasashen waje ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba sannan kuma a jiya laraba shugaban amurka donald trump ya yi watsi da ƙwararrun ƙasar a fannin kiwon lafiya yana mai cewa shawarwarin da suka bada a kan sake bude makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke kara yaduwa ba abu ne mai yiwuwa ba har ila yau amurka shugaban donald trump ya karbi shugaban mexico andre manuel lopez obrado a fadar white house a jiya laraba don ganawa da za su yi kan cinikayya tattalin arziki da kuma shige da fice kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya mazauna yankin Isa da ke jihar Sokoto na korafin cewa rashin kai farmakin sojin sama da na ƙasa na bai ɗaya akan 'yan bindigar da suka addabi yankin na ba maharan damar kai sabbin hare-hare a yankunansu. maimakon a ce yadda sojojin sama suka biyu suka tarwatsa wuraren nasu a ce akwai sojojin ƙasa sun bi a ƙasa sun tattare inda su zasu su kulluwa su cikin jama'a sai ba a yi haka nan ba. to sai dai sabanin hakan rundunar sojin saman najeriya ta ce suna aiki ne da takwarorinsu na ƙasa cikin tsari da kyakkyawar fahimtar juna dan jirgi baya iya kama waje jirgi sai dai ya zuba bom ya gyara wajen mutanen ƙasa su je su kama to saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin ƙasa kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun daɗa haɓaka shi za kuma mu leƙa jihar borno mu ji ƙarin bayani kan wani kwamiti da aka kafa wanda zai nazari kan matsalolin tsaro da ke faruwa a kan iyakokin jihar da kasashen da ke makwabtaka da jihar muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abdu za ta gabatar kama kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba sunana hadiza kyari ga cikakkun labaran duniya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa a libya yana mai cewa rikicin da aka yi a ƙasar ya shiga wani sabon yanayi yayin da kasalanda daga ƙasashen waje ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da aiki tare da bangarori da ke faɗa don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma komawa hanyar siyasa don samar da maslaha abinda antonio guterres ya faɗa kenan a wani muhimmin taro ta yanar gizo da ya yi da kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya ce kasalan da ƙasashen na ƙetare ya hada da kai miyagun makamai da ma mayaka ƙasar abubuwa biyu da suka saba wa takunkumin makaman da majalisar ɗinkin duniya ta sanya wa libya a cikin makonnin baya-bayan nan dakarun bangaren gwamnati da majalisar ɗinkin duniya ke goyon baya da ake kira gna a takaice sun sami nasara akan mayakan kwamanda kalifa haftar na dakarun lna da suka kwashi tsawon watanni goma sha hudu suna kai farmaki kan tripoli babban birnin kasar dakaran jna kuma sun kwace ikon wani filin jirgin sama da wasu muhimman garuruwa biyu a arewa maso yammacin kasar a jiya laraba shugaban amurka donald trump ya yi watsi da kwararrun kasar a fannin kiwon lafiya yana mai cewa shawarwarin da suka bada akan sake bude makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke ƙara yaduwa ba abu ne mai yayuwa ba Trump wanda a ranar Talata ya hura gwamnani jihohin kasar hamsin da jami'an makarantun ƙananan hukumomi wuta akan ganin an fara zuwa makaranta kamar yadda aka saba a watan Agusta da Satumba. Ya ce bai yarda da ka'idojin da cibiyar kula da cututtuka ta kasar ta bada ba da kuma gargaɗin da ta yi na cewa komawar dalibai makaranta kamar yadda aka saba na tattare da babban hadarin yada cutar yayin da suke so su buɗe makarantu suna buƙatar makarantun su yi wasu abubuwa da ba za su yiwu ba in ji trump zan gana da su abinda trump ya bayyana kenan a shafinsa na twitter har ila yau amurka shugaba donald trump ya tarbi shugaban mexico andre manuel lopez obrador a fadar white house a jiya laraba don ganawa da za su yi a cikin cinikayya tattalin arziki da kuma shige da fice in kwanakin baya da sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka mexico da canada usmca ta fara aiki dangantaka tsakanin amurka da mexico bata taba yin kusanci da take da shi a yanzu ba abinda trump ya faɗa kenan kafin shugabannin biyu suka sanya hannu a sanarwar haɗin gwiwa game da yarjejeniyar a lambun rose garden da ke fadar white house wadda ta amince da ci gaban da kasashen biyun suka samu wajen sabunta tare da karfafa kawancensu da magance kalubalen tattalin arziki da tsaro na karnin nan na 21 da yankin amurka ta arewa ke fuskanta prime firaministan canada justin trudeau bai halarci ganawar ba don bikin sa hannu a yarjejeniyar wadda ake kira usmca a takaice ya ba da dalili aiki da kuma rashin dacewar yin tafiya tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin da ake fama da annobar cutar covid-19 trump ya ce amurka mazauni ne ga amurkawa in asalin mexico miliyan 36 kuma suna da babban kaso a bangaren masu kananan kasuwanci na kasar. To a gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. inda mazauna yankin isa da ke jihar sokoto suke korafi kan abin da suka kira rashin kai farmakin sojin sama da na ƙasa na bai ɗaya domin murkushe 'yan bindigar da suka addabi yankin lamarin da suka ce yana ba maharan damar kai musu sabbin harhare daga birnin na shehu ga wakilin murya amurka muhammad nasir da ƙarin bayani lamarin da ya yi kama da cewa murna ta koma ciki domin jama'a sun fara nuna jin daɗin su akan farmakin da sojojin sama suka soma kaiwa ga 'yan ta'adda har an fara tunanin cewa an kusa kawo wa ƙarshen wannan matsalar sai gashi 'yan bindigar suna mayar da ramuwar gayya ga mazauna ƙauyukan gabashin isa na tuntuɓi wani ɗan asalin garin na isa wanda kuma shine shugaban rundunar adalci a jihar sokoto bashir altine goyawa wanda ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakai na bai ɗaya tsakanin soji a lokacin kai waɗannan hare-hare akan 'yan bindigar. a waɗannan jirage waɗanda ainihin ke zuwa suna wannan aiki na bin ainihin tun gaggacin waɗannan 'yan ta'adda suna jefa musu bamamai su ne suka je suka gabatar da aiki maimakon a ce yadda sojojin sama suka biyo suka tarwatsa wuraren nasu a ce akwai sojojin ƙasa sun bi a ƙasa sun tattara inda su za su kulluwa su shigo cikin jama'a sai ba a yi haka nan ba a sanadiyar haka nan ne suka fantsama suka cikin jama'a suka hana mutane shakka suka tama da mutane da hankali cikin garuruwan suka kori jama'a mutane a akalla garuruwa talatin da ɗaya gabacin isa waɗanda ba su gidajen wasu sun yi shinkafi wasu suna nan isa a makarantar ainihin mai firamare suna gudun hijira bakin ciki da takaici ya sha mana kai sosai haka ma na ji ta bakin wasu yan asalin yankin na gabacin sokoto waɗanda suka nemi a saka ya sunan su an dindiga an sun shigo ruwa suna sadda mutane suna an shi abin da an gare su kuma suna kashe mutane yanzu haka cikin garin jebe Kun kashe mutum biyu jiya da daddare. Lokacin da aka zo can aka ce an yi bombin amma waɗanda suka ɗan tsira suka taho ba su tsallake gulbi sai kan su cewa ba su samu hito ba mutanen gari sun ka game kai sun wanke da su da ruwa sai sun ku koma koma gar sun yi sai suka samu garuruwa da yawa suka kai musu illa. Ko baya ga ɗaukar matakan na bai ɗaya a lokacin kyau ɗannan hare-hare akwai buƙatar gwamnati da masu hannu da shuni su kawo ɗauki ga 'yan hijiran da suka baro ƙauyukansu suka taru a garin Isa sanadiyar waɗannan hare-haren da ake kewa a yankunan su a cewa ɗan majalisar dokoki na jihar mai wakiltar karamar ko mulki ta Isa Habibu Halilu Modaci. Tun wannan da Modaci da ɗan zance da Lugu da Gazau duk mutane duk an cika wannan garuruwa ɗin. Yan gudun fulzira sun cika waɗannan wurare. Saboda ka ba Isa ɗaya ba ne. Nan Isa ma eh, eh, kamar yadda ka sani an riga an muna da labarin sun zo sun cika garin isa to mutanen isa suna fama da tasu matsala yanzu ga wata matsala ta tafi ta iske su ta yan uwansu to kaga wannan abubuwa abu ne yana da nauyi kwarai da gaske dama duk wanda abubuwa abun da mutane suka yi sun kashi sau irin kayan abinci ko baya ga jami'an sojoji da aka girke a kananan hukumomin isa da sabon birni gwamnatin bal a kwanan baya ya shirya wa jama'ar yankin cewa ma'aikatar lamuran yan sanda ta ce za a kafa rundunar yan sandan ko ta kwana a yankin domin samar da tsaro a yankin sai gashi hare-haren sojan sama ya tunzura yan bindigar sun soma saukar da nauyin ga jama'ar ƙauyukan yankin muhammad nasir murya amurka daga sokoto nigeria. to dangane da korafin da mazauna yankin isan suka yi game da rashin kai farmakin na bai daya rundunar sojin saman najeriya ta ce tana aiki da takwararta ta kasa a yaushe a kokarin da suke yi na kakkaɓe 'yan bindigar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hassan mai na kaina ya aiko mana daga abuja Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya ce wannan sabon farmaki ana ta kai shi ne a kowane lokaci wato ba dare ba rana yayin da jiragen yakin Najeriya ke farma 'yan bindiga ta sama. Air Marshal Abubakar ya ce su kuma sojojin ƙasa suna nan suna kukkutsawa don mamaye wuraren da ake kai wannan farmaki a halin yanzu. Kamar yadda na ce ma muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin ƙasa. Dan jirgi baya iya kama waje. Jirgi sai dai ya zuba bom ya gyara gyara wajen mutanen kasa su je su kama to saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin ƙasa kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun daɗa haɓaka shi wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su su kansu ka gane ko wani babban hafsan ya ce duba da yadda dajin kagara ya zarce zuwa ƙasar nijar a halin yanzu ana ta haɗa hannu da mahukuntan Nijar ɗin don tabbatar da 'yan bindigar ba sa tserewa zuwa can. Ya ce za a tura ƙarin jiragen yaƙi zuwa jihar Sokoto da ma da akusa kusa gare ta wato irin su Zamfara, Katsina, Kaduna da Naija don kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗin. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. yanzu kuma ga hadiza ta sake dawowa da karashen labaran duniyar jami'an amurka da mahukantan kasar na gargadin amurkawa akan yi amfani da tiktok wata sananniyar manhajar bidiyo mallakar kamfanin ByteDance na china bisa dalilin sirri da na tsaro a jiya laraba a lokacin da aka yi masa tambaya akan ko amurka na duba yiwuwar haramta tiktok sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce tuni amurka ta fara yin nazari don kare sirrin amurkawa 'yan ƙasa da kuma tsaron ƙasar muna so mu tabbatar da cewa jam'iyyar kwaminisancin china ba ta da wata dama da za ta samu bayanan amurkawa 'yan ƙasa cikin sauƙi abinda pompeo ya faɗa wa manema labarai kenan a wajen wani taro a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya ci gaba da cewa don haka za ku ga matakan da gwamnatin nan za ta ɗauka don kare bayanai da kuma hana jam'iyyar ta kwaminisancin china damar samun bayanan sirri da na amurkawa waɗannan bayanan na pompeo na zuwa ne a makon da daraktan hukumar binciken manyan laifuffukan amurka ta fbi christopher rye ya kira ayyukan da china ke yi na leƙen asiri da satar bayanai a matsayin wata babban barazana ga makomar amurka makonni kafin a harbe shi har lahira a baghdad Husham al hashimi wani sanannen marubucin Iraki ne kuma kwararre akan harkokin kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi. Ya nemi shawara daga wani abokinsa banda ya ce ya samu wani sako mai tada hankali daga kungiyar Haitab Hezbollah da Iran ke goyon baya. Yanzu haka abokan nasa na jefa alamar tambaya akan ko mayakan na shi'a ne suka aikata kisan. an yi alhinin mutuwarsa sosai a fadin iraki lamarin da ya sa mutane da yawa duba makomar kasar a daidai lokacin da take fuskantar kungiyoyin iran na ce masa ya bar iraki ba tare da bata lokaci ba a cewar guide altamimi wani dan iraki mai bincike kuma abokin hashimi na kud da kud altamimi ya kuma faɗa wa muryar amurka cewa husham ya faɗa masa cewa ya samu labari daga wata muhimmiya kuma sananniyar majiya wadda ya bayyana ta a matsayin ta gaskiya cewa ƙungiyar haitab hezbollah na da niyyar kawar da shi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin jihar borno ta kafa wani kwamiti mai dauke da mutum goma sha uku wanda zai duba irin matsalolin tsaro da ake fama da su akan iyakokin jihar da ke makwabtaka da wasu kasashen afirka uku waɗanda suka hada da nijar kamaru da chadi daga maiduguri ga rahoton da haruna dauda biyu ya aiko mana gwamnatin jihar borno ta nada wani kwamiti mai mutum goma sha uku da zai duba irin matsalolin tsaro da ake fuskanta akan iyakokin jihar da ma wasu kasashen afirka da jihar ke makwabta da su wannan kwamiti dai da mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadafu zai shugabanta zai soma aiki ne kai tsaye da kuma zai duba irin matsalolin da ake fuskanta akan iyakokin musamman ma na tashe-tashen hankula da ma matsaloli tsakanin manoma da makiyaya gwamnan jihar borno Baba Gana umar zulum ya ce matsalolin da ake fuskanta na 'yan kwanakin nan abun dubawa ne don haka ya zama dole a inganta kan iyakoki da ma karfafa dangantakar jihar da makwabtan kasashe. Boundary issues over the years has been a subject of concern Globally, this scenario prompted many countries in the world, including Nigeria, to establish such committees or institutions line with global peace initiative ya ce batun kan iyakoki a tun shekarun baya abin damuwa ne a duk duniya da ma ya sa kasashe da dama da kuma najeriya kafa kwamiti da zai dace da tsarin wanzar da zaman lafiya na duniya don haka jihohi su ma suka bi sahu wajen kafa irin wannan kwamiti da zai dinga lura da batun kan iyakoki however states are also we collaborate with states and countries to handle all boundary matters such as international boundary with Chad, Cameroon, and Niger Republic, interstate boundary with Adama, Yobe, and Gombe, interlocal government boundary within Ya ce za mu haɗa kai da makwabtan jihohi da ƙasashen Chadi da Kamaru da kuma Nijar da makwabtan jihohinmu na Adamawa da Yobe da kuma Gombe da makan iyakokin ƙananan hukumomi 27 da muke da su a jihar don samun nasara wajen samar da ingantaccen tsaro. A cewar gwamnan jihar Borno Professor na Umar Zulum, Alhaji Umar Usman Kadafur dai shine mataimakin gwamnan jihar Borno wanda kuma zai kasance shugaban wannan kwami. committee. I want to assure you, Your Excellency, that the terms of reference clearly spelled out by you is well understood. And inshallah, we as a member of this committee assure you that diligently work hand in hand with all the sister states and nations that are bordering our ya ce ina so in tabbatar maka cewa za mu bi duk sharuɗan da ka gindaya mana kuma in Allah ya yarda a matsayin mu na mambobin wannan kwamiti za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da dukkanin waɗannan ƙasashe da jihohin don magaman sha kan irin waɗannan matsaloli da ya shafi kan iyakokinmu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya samun mu a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na domin iyali. Ya Allah ya Masu saurari Assalamu alaikum mu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Mummunan ɗabi'an nan ta fyaɗe ta kasance abin damuwa musamman yadda ake yi wa ƙananan yara fyaɗe a Najeriya. A cikin watanni biyar na farkon wannan shekarar rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu rahotannin fyaɗe bakwai. yayin da wani da aka kama da laifin fyaɗe a kwanan gora na jihar kano ya ce ya yi wa mata arba'in fyaɗe ciki har da wata tsohuwa mai shekaru tamanin a duniya wakiliyarmu zainab babaji ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana A ƙoƙarin kakkaɓe irin waɗannan ɓata gari ne hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wani mai suna Ahmadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni uku fyaɗe a garin Adogi da ke ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Kwamandan rundunar civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Fari ya ce sun cafke wanda suke zargin ne bayan sun kai cafkawa masu laifi a garin na Adogi. Mun samu labari ne bayan abun ya auku biyu ashirin da bakwai ga watan mai na wannan shekara misalin wata da yake nan da ya wuce ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce na to daga nan sai muka je muka samu iyayen a doki sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne cewa cewa lallai an lalata musu yarinya har ma sun nuna mana ita abun da muka gani ya ba mu tsoro domin hanjin cikinta ya tsitsinke kuma har cikinta ma ya dan faffashe wuri biyu to kuma maganar da nake da ke yanzu da ma ciki take bayi ta nan take bawali muka tambaye su ya abun ya auku suka ce an zo ne cikin dare an ɗauke ta basu da labari aka kai ta wani kango aka kwanta da ita to wannan lalata da aka yi mata ya yi faru ne ran ashirin da bakwai ga watan mai to bayan sun tashi tsakiyar dare suka yi ta ihu aka fita ana yawo sai aka gano ta cikin kango suka kawo ta specialist hospital na lafiya da hatu arab asibitin suka ce abin ya fi karfin su sai dai a kai ta jos teaching hospital to a jos aka ce za a mata aiki guda tara in ana so a ceci rayuwarta to alhamdulillahi yanzu sun yi guda uku kuma duk uku an yi nasara to muka tambaye su wa kuke tuhuma suka ce ba sa tuhuman kowa to mun ko sai ga tun da yake haka ne ba za mu zuba idanu kai mu ce tun da ba tuhuman kowa ba za mu kama kowa ba sai muka duba su wane ne dama can suke cikin littattafan mu na sun taba aikata laifi a wannan gari to wannan ya sa sai muka yi kamun kama gari sai muka kama waɗanda muke tuhuma mutum tara a cikin bincike da muke yi sai ɗaya ce mana ai ga wanda ya yi laifi to da muka neme shi ba mu same shi ba to sai muka sa ya yaran mu duk cikin jihar shekaran jiya da karfe biyu da minti arba'in da bakwai na dare sai muka kama shi kusa da akwanga to kuma da muka fara bincikensa sai tabbatar mana da haka ne kuma a wurin binciken sai muka gane a sai ya taba lalata wata yarinya mai suna amina haruna a lokacin tana da wata tara ma a duniya ita ma sannan ya taba yin lalata da wani kadijat abubakar a lokacin tana da shekara ɗaya a duniya ya taba kuma lalata wata yarinya sunanta aisha abdullahi a lokacin tana da wata biyar a mu wannan shine lalata na hudu wanda ya yi to yanzu mun kama shi kuma har mun kai shi kotu menene hukuncin da eh, za a yi masa bisa doka to mun caje shi dai abubuwa bakwai ba mu san kuma ya kotun za ta shara za ta kare ba tun da yake kisan shara eh abubuwa bakwai kaman da me da me kenan babba dai akwai lalata yarinya karama kuma mun caje shi da kokarin kisa domin kin ga hanjin yarinyar nan ya tsitsinke har kusan guda biyu eh wanda in ba Allah ne ya taimaka ba tana iya mutuwa ta wannan hanyar to abunda da ma ya bamu mamaki da mun dauka ko yana da ciwon hauka amma ko da muka kai shi asibiti masana suka bincike shi sai suka samu lafiyansa kalau to muna tuma ko sihiri ya sa yi wannan yar wata uku mm. wata uku ne fa da kwana gaba ɗaya take da shi a duniya a ya mata wannan lalatar sai muka fahimci dai kawai lafiyansa kalau iya shege ne ko irin ta dan adam kuma mm. iyaye su mai da hankali su dinga duba shiga da fita na yayansu shi ko uban rukayya yar watanni uku da aka yi wa fyaɗen aliyu hashimu ya ce bayan an ɗauke yarinyar an mata fyaɗe an jefar da ita a cikin wani kango ne inda suka ɗauke ta zuwa asibiti yi. Asibitin mu nan suka ce su wasu yawa suka kai ta speciali a lafiya. Da aka kai ta lafiya da waye kamar suka duba hanya suka ce kai aikin na fi karfin kar mutum zika suka tura su can. To a can ne suka suka ci gaba da mata aiki kuma muna ta misali babu da kuɗi a hannu ba. To muna ta neman agaji muna ta neman agaji to cikin ikon Allah shine Allah ya kawo wata mata shine kuma ta turo mana wani yaro ana ce mishi Yusuf. Shine dai ya haɗa abun a duniya haka. Sun saka a agaji. daga nan kuma shi wannan shugaban jirgin ta to shi ne magana ya kano su cikin ikon Allah sai yana na nan sai da magana har yi je wajen matan gona har ta wata sai ta kama da taimako. To amma me yasa lokacin da abin ya faru ba ku kai rahoto wajen hukumomi ba? Idan na baki amsa kan bana gida. Amma gaskiya magana da ya faru an ce an ba yan banga magana kuma an kai magana gidan sarki kuma an kai ma yan sanda ma duka magana. Kenan ba wanda ya yi komai har sai lokacin da kuka zo nan Jos A sai lokacin da da muka zo da gaskiya ba wanda ya komai. To amma yanzu yaya yanayin ita yarinyar? Alhamdulillah jiki ne da sauki. Mm. Amma ta aiki uku ma har yanzu ne muna neman agaji. Mun ba mu da ƙarfi Allah ne ya taimake mu kan wannan abu. Kwamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru ta ce tana jin takaicin yawaitar ayyukan fyaɗe a jihar wanda ta ce suna ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a. Idan an ce yara 'yan mata ne za a ce to kila sha'awa ko kuma a ce yarinya ta mummunan fita in da bai kamata ba. To wannan yara ƙanana ne kwana uku da suka wuce. Mm. Kwana uku da suka wuce na shi ministry ya ce organizing zanga-zanga dukkan mata ga baki ɗaya da na gaishe su matan gona na kira ta ta fita matan dubuci ta fita matan speaker ta fita matan commissioner sun fita NCWS form one kan duka sun fito kungiyoyin mata duka bakakin kaya muka sa muka fita mun je ofisin Anthony General State mun je ofisin Chief Judge mun je ofisin Commissioner Police mun presenting position namu cewa ba mu son a yi zargin idan an kama police su tsaya a yi investigation in an gama investigation babu son yadda ake bata lokaci a cikin daga nan magana ya kwanta saboda haka mu duk za da aka establish a Nasarawa ta ministry ina ba za ta bari ba muna son hukunci mai zafi kisa kawai ma mutum ba wani shari'a da za a baka ka rayu a cikin al'umma kana barna kuma duk wanda aka yi rufin ɗinta ya zama dole ne gwamnati za ta ɗauki nauyi treatment ɗinta da komai. Shugaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa Alu Justina Alkali ta ce ce za su bi diddigin shari'ar wanda aka kama har sai sun samar wa jinjirar adalci. A for now hukuncin da ke ciki a rubuce a child rights law shine life imprisonment. Zai zauna kin aka convictin nashi zai zauna kenan a gidan yare har duka kwanakin ransa. Amma yanzu muna agitating ma muna so death sentence ne ma duka masu fyaɗe. Wato a kashe mutum kawai. A kashe shi kawai. Hmm. Don wannan mutumin da har zai iya ma mace fyaɗe bai kamata yana cikin mutane ba dabba ne shi ba mutum ba ne don mutum mai imani mutum mai rai ga mata barkace ba za ka je ka neme su ba sai kananan yaran da ba su kai komai ba ba su isa komai ba. Mm. ya kike ganin kamar za a magance wannan yanayi na fyaɗe. abin da zai kawo magantawa ga maganan fyaɗe shi ne. mu ne prosecutors most times za ki gani in aka kama suspect din ma an an gama investigation an kama na case a ministry of justice of prosecution za ki ga iyayen yaran ba za su yadda su fitar da iyayen su ba hmm. ba su san a san amma yarinyar su fyaɗe yarinyar su ba za su samu aure ta ba so most of these cases hmm. bai ya ba mu iya mu gama har a yi hukunci ba hmm. saboda haka abin yana ta ci gaba wa abin yana ta ci gaba amma muna kuka muna kirari ga kowaye wanda aka ma 'yan fyaɗe ko ma an an je kotu ne ba ɗauki evidence a karamin yarinya a open court ba muna ɗauka a can bas ne to kar su damu kuma na nan za ta kiyaye su kuma mu su 'yan siyasa da sarakuna da religious leaders za ki ga su ne za su je iyaye wurin iyayen wanda aka mata fyaɗe ana rokata iyayen su yi haƙuri saboda zaman tare ko haka ya faru yanzu ko aka ma wannan hukunci riban me kuka samu to shi yasa abin yana ci gaba ko hmm. muna kirari kowa ya fita a yi magana banda magana kaɗai ba a zaman to wanda za su yi abin da ya kamata su yi hmm. a kuma lokacin da ya kamata kowa ya yi don in aka hukunta mutum ɗaya biyu uku kowa zai zai natsu ita ko kungiyar 'yan jarida mata a a jihar Nasarawa ƙarƙashin shugabancin Hadiza Umar Aliyu ta ce a shirye suke su bayyana ire-iren ayyukan cin zarafi in har sun samu bayanai daga al'umma. Da muka samu labari sai aka fara bibiya har muka zo muka san cewa yarinyar tana Jos. To daidai abin da za a iya yi shine aka yi kamar a ɗauki rahotanni har ya kai ga manya sun ji yanzu kawai sai dai a yi roƙo ga hukumomi da suka dace wanda ya kamata a ce sun gurfanar da shi su ga cewa sun yi abin da ya kamata a sa ido sosai mm. a kan yara musamman ƙanana ɗinnan tun daga abin da yake cin gaba da faruwa a san kuma yadda za a yi a kare lamarin. Shugaban ƙungiyar mata 'yan jarida a jihar Nasarawa kenan Hadiza Umar Aliyu. To a gaida Zainab da wannan rahoto. Shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin wannan lamari inda za mu kawo muku hirarraki da muka yi da 'yan gwagwarmaya da masu ruwa da tsaki da suka hada da matan gwamnoni a yunkurin shawo kan wannan matsala. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To a gaida alheri Grace abdul. Yanzu kuma sai labarai a takaici. Sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa a Libya yana mai cewa rikicin da aka yi a ƙasar ya shiga wani sabon yanayi yayin da kasalanda daga kasashen waje ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a jiya laraba shugaban amurka donald trump ya yi watsi da ƙwararrun ƙasar a fannin kiwon lafiya yana mai cewa shawarwarin da suka bada akan sake bude makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke kara yaduwa ba abu ne mai yayuwa ba har ila yau amurka shugaba donald trump ya tarbi shugaban mexico andre manuel lopez obrador a fadar white house a jiya laraba don ganawa da za su yi a cikin cinikayya tattalin arziki da kuma shige da fice 'yan kwanakin baya da sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka mexico da canada usmca ta fara aiki jami'an amurka da mahukantan kasar na gargadin amurkawa akan yin amfani da tiktok wata sananniyar manhajar bidiyo mallakar kamfanin ByteDance na china bisa dalilin sirri da na tsaro To masu ware da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi don Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu daga ofishinmu na yamai a jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Hadiza Kyari wacce ta tana gabatarwa sai kuma Ciba Hero Diodone da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake